Batun soke mallakar wasu filaye 762 a unguwar Maitama bisa rashin biyan kudaden da doka ta kayyade baya ga saba wasu sharaɗin mallaka da hukumar babban birnin tarayya Abuja. Karkashin jagorancin minista Inyisan Buke ya ɗauki hankali ne sakamakon yadda sunayen wasu manya jigajigai a ƙasar suka shiga cikin jerin sunayen ɗaruruwan da aka kwace. A cikin filayen da aka kwace dai akwai na wasu da ke da kusanci da tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wato na gidauniyar Muhammadu Buhari. 'ya'yan cikinsa kakakin majalisar wakilai gwamnan jihar kaduna da wasu fitattun 'yan majalisa da dai sauransu lamarin soke filayen da ya jawo muhawara mai karfi ne sakamakon yadda aka yi ta yaya ta cewa an kwace filin tsohon shugaban najeriya muhammadu buhari batun da mai magana da yawunsa malam garba shehu ya musanta to wannan fili da ake ta kaiwa da komowa a kansa ba mallaki shugaban muhammadu buhari ba akwai wasu da suke kusa da shi suka kafa gidauniya da sunansa muhammadu Muhammad Buhari Foundation duk suna da goyon baya na mutane da dan dama su suka nemi wannan fili aka ba su to su yayin da suka zo za su yi certificate na wannan fili sai aka tsawwala musu wani irin kuɗi wanda yake ya wuce hankali sai suka hakura ba su biya ba su muna ganin ko da gangan ma aka yi dan a kwace filin shi yasa su dai ba su biya ba an ce kuma an kwace wannan fili shugaban Muhammad Buhari ya mallaki fili guda ɗaya tun kan ya hau mulki a Abuja sanda yana mulki an kawo takarda an ce ya cika da shi da ministocinsa za a ba su fili bai bai cika wannan takarda ba ya dawo da ita ya ce a shi yana da fili a nemi wanda ba shi da shi a bashi to ƴaƴan Muhammadu Buhari abinda suka mallaka in dai mutum ya balaga ai ko a shari'a yana da iko ya mallaki dukiya ko fili ko wani abu irin wannan ai ba za a tambayi mahaifin mutum akan abin da ɗansa ya mallaka ba sai dai in akwai tambaya akan wannan fili to a je a tambaye su inda aka ga sunayen nasu su yi bayani akan wannan ko menene doka ta zayyana akan karbe filaye daga waɗanda suka mallake su a baya. Ga bayani daga bakin masanin shari'a. Barista Hamza Nuhu Dantani ke magana. Akwai hanyoyi guda uku wadda ita a Supreme Court ta zayyana wajen kwace filaye. Akwai kes na CIL uh, versus Attorney General of Federation 2021. A Supreme Court ta zartar da abubuwa guda uku da gwamnati za ta iya kwace fili ko a jiha ko a birnin tarayya. Kin san nan minista shine a matsayin gwamna na birnin tarayya. Na farko duk abubuwan da ya shafi walwala ko jin daɗi ko buƙatun al'umma na jiha ko na birnin tarayya in dai akwai wani dalili kamar misali gina ko kaman asibiti ko makaranta for the benefit of the mutane to za iya kwace fili na biyu kuma shine idan ya samu sabanin bin ka'idan doka na uku akwai irin mutum ya banzatar da filinsa misali akwai ka'ida da ake ba mutane shekaru da su iya zama a fili kin san a ka'idan doka duk gidaje ba ana ba su zama da za ka yi kamar a matsayin haya kake ko ka ne haya kake a wajen gwamnati shi ma masanin kundin tsarin mulki kuma fitaccen lauya barista magaji mato ibrahim mai mukamin san ya yi karin bayani akan dokar da ke gudanar da kasa a najeriya wato land use act akwai dokar da take gudanar da harkokin fili da kuma ƙasa a najeriya wacce ake kira da land use act wacce aka yi ta in 1978 a wannan dokar duk abin da ya shafi fili ko ƙasa ta mallaka wa jiha a matsayin cewa shi gwamna ke da ikon sarrafa harkokin ƙasa domin ci gaban jiharsa da kuma jama'arsa. Ta dokar da ta ba da wannan damar ta kuma ba shi kansa gwamnan dama domin ya karɓe filin a duk lokacin da aka tabbatar ba a cika ka'idodi da aka tsara ba. So wannan sashi na ɗaya shi ya ba shi damar mallakin harkokin gona sannan sashi na ashirin da takwas ya ba shi dama ya karɓe fili ko kuma a'a gwamnati tana da wani abu da za ta yi da zai amfani jama'a baki ɗaya a maimakon a ce mutum ɗaya shi zai amfana to gwamnati tana da ikon ta karɓa wannan filin domin ta yi amfani da shi a bisa ka'ida kuma ita wannan dokar ta sarrafa harkokin ƙasa da filaye general doka ce wace ke ta yi applying a dukkan Najeriya. Duk kokarin ji ta bakin hukumar gudanarwar babban birnin tarayya Abuja wato FCTA akan ko za ta saurari koken wasu da suka ce kankanin wa'adin da aka iba musu ne sanadin gaza iya bin ka'ida ko biyan kuɗaɗen da aka kayyade a gwamnatance a yayin hada wannan rahoton da ya ci tara. Lima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.